Sama'ila ta ɗaya Sura goma sha tara Shawulu ya yi ƙoƙari ya kashe Dawuda Shawulu ya gaya wa ɗansa Yonatan da ma'aikatansa su kashe Dauda. amma Yonatan yana son Dauda sosai, sai ya gargaɗe shi ya ce, Mahaifina Shawulu yana neman hanyar da zai kashe ka, ka kula da kanka gobe da safe, ka tafi wani wuri ka ɓuya, zan je in tsaya da mahaifina a fili inda kake. zan yi masa magana game da kai, zan kuma gaya maka abin da na ji. Yonatan ya yi magana mai kyau a kan Dauda a wajen mahaifinsa ya ce, Kada sarki ya yi wani mummunan abu wa bawansa Dauda, gama bai yi maka wani abu marar kyau ba, abin da ya yi ya amfane ka ƙwarai da gaske, ya yi kasai da ransa sa'ad da ya kashe Bafilistan nan, Ubangiji ya ba wa dukan Isra'ila babban nasara, ka gani, ka kuma yi farin ciki, don me za ka ci mutuncin amintaccen mutum kamar Dauda ta wurin kashe shi ba tare da wani dalili ba? Shawulu ya saurari Yonatan, sai ya rantse ya ce, Muddin Ubangiji yana a raye, ba za a kashe Dauda ba. Ta haka Yonatan ya kira Dauda, ya gaya masa dukan maganarsu, ya kawo shi wurin Shawulu, Dauda ko ya zauna tare da Shawulu kamar da. Wani yaƙi ya sake tashi Dawuda kuwa ya fita ya yaƙi Filistiyawa, ya kai musu hari mai tsanani, sai da suka gudu a gabansa, amma mugun ruhu daga Ubangiji ya sauko wa Shawulu yayinda yana zaune a gidansa da mashi a hannunsa, yayinda Dawuda yake bugan molo, Shawulu ya ƙoƙari ya kafe shi da bango da māshinsa, amma Dawuda ya goce sa'ad da Shawulu ya jefa mashin a bango. A daren nan Dawuda ya nemi hanya ya gudu Shawulu ya aiki mutane zuwa gidan Dawuda su yi gadin gidan su kuma kashe Dawuda, amma Mikal matar Dawuda ta gargaɗe Dawuda ta ce, In ba ka gudu a daren nan ba, gaji za a kashe ka, haka kuwa Mikal ta sauko da Dawuda ta taga ya gudu, ya tsere, sai Mikal ta ɗauki gunki ta kwantar da shi a gado, ta sa masa gashin akuya a kansa, sai ta rufe da mayafi. Da Shawulu ya aiki mutane su kama Dauda. Mikal ta ce, Ba shi da lafiya, sai Shawulu ya sake aiki mutane su ga Dawuda, ya ce musu, Ku kawo mini shi a gadonsa, domin in kashe shi, amma da mutane suka shiga sai suka ga gunkin a gadon, a wajen kan kuwa akwai gashin akuya. Shawulu ya ce Mikal, Dan me kika ruɗe ni har kika bar maƙiyina ya gudu ya tsere? Mikal ta ce masa, Ya ce mini idan ban bar shi ya tafi ba, zai kashe ni. Da Dauda ya gudu ya tsere, sai ya tafi wurin Sama'ila a Rama, ya gaya masa duk abin da Shawulu ya yi masa, da shi da Sama'ila suka tafi Nayiwot suka zauna a can. Shawulu ya sami labari cewa Dauda yana Nayiwot a Rama, sai ya aiki mutane su je su kamo Dauda. Amma da suka ga ƙungiyar annabawa suna annabci da Sama'ila shugabansu a tsaye, sai Ruhun Allah ya sauko wa mutanen Shawulu, su ma suka fara yin annabci. Shawulu ya sami labari game da wannan, sai ya sake aiken waɗansu da yawa, su ma suka shiga yin annabci. Shawulu ya sake aika mutane sau na uku, su ma suka shiga yin annabci. A ƙarshe, shi da kansa ya tashi ya tafi Rama, ya bi ta babban rijiyar ruwan Seku a can ya yi tambaya ya ce, Ina Sama'ila da Dauda suke? Suka ce, Suna cikin Nayiwot a Rama, saboda haka Shawulu ya tafi Nayiwot a Rama, amma Ruhun Allah ya sauko masa, shi ma ya yi tafiya yana annabci, har sai da ya isa Nawot, ya tuttuɓe rigunansa, ya kuma yi annabci a gaban Sama'ila, ya kwanta tsirara dukan yini da dukan dare, abin da ya sa kenan mutane suke cewa, Shawulu ma yana cikin annabawa ne?